excellency mustapha badamasi na braska na ta samu asali wata jiha ce a america a inda aka fara karrama na aka bani award kuma aka zo aka yi fim mai suna na braska yau fim din ya kai shekara goma sha bakwai ko sha takwas wai na ji kamar 2001 ko ba zan iya tuna ba jihar kano ina tunani yanzu ina da talatin da hudu ko uku ko biyar mata na biyu ya'ya na hudu na farko da yanzu mata na biyu sannan a kowane lokaci zan iya rufe kofa gaskiya ne akwai wanda nake kwankwasa su ma kuma akwai wanda suke kwankwasawa to ɗaya daga cikin wacce nake kwankwasawa a yanzu akwai hadiza kabara kowane lokaci in dai tamin yayi <laughs> to me suna aure <laughs> shi abu ne mabayyani to ba ni nake zaba ba labari ne yake zaɓar haka shi labarin fim shi yake fitar da abin da za ka yi sai kuma daraktan ya duba yaga ga abin da ya dace sai ba ka raunin gaskiya ne an taɓa yin dukan gaskiya a fim da yawa ma wato kamar yadda nake dukan mutane a fim ni ma ana ba da dama a dake ni domin alaji ƙarar da musa ibro shine mutumin da ake kan kan in an bashi rol shi ba ma sai an ce yi dukan ba zai yi dukan to in ya da kyan ma zan dake shi tijjani asasi shi na taɓa duka ya mun ƙorafin ya ji zafi kuma an ba shi rol na duka shi ma zai dake ni akwai matsaloli da yawa na rashin shugabanci da rashin jajircewa da rashin kare haƙƙin masana'antar da kuma wanda suke cikin masana'antar ai duniya tana kallon mu yanayin shigarka yanayin shari'ar da za a yi maka idan ka zama na banza ba sai ka wahala gurin bayyana cewar kai mutumin banza ba ne a duniya ce za ta faɗi kai mutumin banza ne haka za ka zama na gari kar ka sha wahalar bayyana wa duniya cewar kai na gari ne duniya za ta faɗi cewar kai na gari ne na dai san abin da na sani shine majoratin 'yan fim 'ya'yan almajirai ne mutanen arziki abin da ni na sani da kaina kenan ciki har da ni mai magana baba na malami ne ne kuma almajiri ne duk abin da zai saba wa addini na ko al'adata ko zai zubar min da mutunci ko ya taba mutuncin iyalina ko mutuncin mu ni ba zan iya yin shi ba ko da kwatankwacin yayi wane ne na kife kif na ciki cif a ƙur'ani na san gurare da yawa daidai gwargwadon iya abin da na fahimta da kuma sani na da ne bayan sana'a fim ɗan kasuwa ne ni kuma ɗan siyasa ne ni fim ɗin da na sha wahala ta gaske na wahala shine basaja suna da yawa domin akwai inda murya nake canjawa wani gurin zan yi muryar mata wani gurin zan yi muryar maza wani gurin zan yi muryar malami wani gurin kuma zan yi normal murya ta da nake da ita karaktar da tafi birge ni a gidan badamasi ba ta wuce karakta ta ba haka kawai ina na buraska sai a gana juye kawai na zama bazuka daga nan kuma kawai sai a ji na fada cikin harkar shaye-shaye to wannan akwai abin da yake bani mamaki yake kuma sa ni nishaɗi bai wuce lokaci ɗaya kawai in ji na canja ba. to <laughs> yadda ake mustapha yake canja muryarsa ko kuma bazuka ya canja muryarsa to ba gashi yanzu ina zaune ba na juye kire-kire zuru za ta ci zuru sai dai su ci zuru zuru dan ba za su ci juna ba wallahi ita yi tsiwa tsakanin tsita ka tsiya za ku ribe tsinan nan dan yatsa Allah wallahi tabbata ka ce osu yake na ringi motar jaka warin ga yake gaskiya tun sai a magana to ba shi ma mutum da shi cikin zaki kuma sa wannan a wannan lokacin ina ji da wannan karakter lokaci daya haka kurin in ga na juyi na zama bagagge ko na zama dan daba ko kuma sun dawo responsible mutum to manyan abokaina a da kika ce guda uku gaskiya sun yi kaɗan domin duk mutumin da yake da alaƙa da comedy amini na ne sentimental amini na ne producers directors duk wani mutum da yake cikin wood wood nan ne amini na ne wato abin da ya taɓa faruwa da ni na tuna nake dariya shine wata mugunta da na taɓa wa bosho muna shooting na ebo kuɗi da yawa na zo na zube a gabansa kusa da wani bafulatani na ce ga kuɗin aikinka sai ta da hankali ya fara zage-zage ni za a tona a ce <laughs> wannan abin ya ban dariya gaskiya <laughs> ban iya waka ba tabbas a gidan badamasi na rera waka da jita amma ai kirkira ce ta daraktan shi yasa da shi yake karanta min abin da zan faɗa yo ai kwamfali ne gidan badamasi yana birge ni sosai kuma muna taka rawar gani ɗari bisa ɗari haka za ina cikin masu taka rawar gani daidai gwargwado gwani na a gidan badamasi dan kwambo e to ai Allah ya ji kan Musa Ibro ta wani fanni ya nemi kama da Ibro in yana wani abu burika na guda uku da nake son cimma a duniya ba su wuce akan sana'ata ba na farko gwamnati ta sa hannu ba irin sa hannun takarda ba ta shigo mu kamar yadda muke shigarta na biyu mu samu kyakkyawan tsari a masana'antarmu na uku mu samu kyakkyawan shugabanci wa'annan su ne manyan na a duniya abin da yake saurin bata min rai in ga almajirai a kan titi wannan yana daga min hankali sai in auna in ga 'ya'yanmu suna gida suna zaune cikin mutunci da kirma da kima da daraja amma ga 'ya'yan da ya kamata su zama 'ya'ya asali man almajiri ya juya kalle ka sai ya ji haushin kai ji to saboda baka kyautata masa ba inda aka fito inda ya fito ba a kyautata masa ba rayuwar da yake ita ce rayuwa mafi muni wannan abun